ya kai masu bukari ya kuma cewa ba ya tsada da riga da hoto makaruni ne amma su tsada da yi domin da tsada da kai da ba su da ya tsada da hoto da haka da suke kokarin da da zai yi tsada da yi tsada da wani abu da zai fita ba a riga da tsada da hoto kuma ko da hoto ba a cikin yana nuna wani ya kamata ya ne ga wata ya ne ga wata ko ya ce ya wani kuma ne kuma ne da wani ce ya wani da baya dan sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin Aisha da Abu da Aisha da Aisha kuma Abu da wata imanin ya ta dauka hankalinka ya yi da sallah ya ce da Aisha ku yi wannan da Abu da Aisha ko kuma ne kun tsaka Allah na dauka hankalinka Aisha da ce ke na sai ke na sai ke ni ga kulo da rigar in ba ko da ma'ana dai a madadin kudin da sama ya mai mutaka da yadda da ba da da da da cewa tambaya na ce ba ka da da da ba su idan ka kai ne ko kuma kai da kan wata ke kai membaca ada video kita Jadi dan kita tidak dan وبعد الشكوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التي تعرف لك مدرسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية يا مبيعنا كمرة يا مؤلف لا دور قولي جزاكي كعقول يما نتائج غير كثير

مواهب في قراءة الله والمقبول يريد تسوية الأمم بغاية منها أربعة فقط ومن بإخلاص لا تغطي في سفر بيان الحكومة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن

ko suna shayin ko ko facebook a maimakon saurara abin da ake wasu ma in ka nuna yin na bai bai da amfani sai ne a wannan bayan da ba da bukata na sauraron abin da ake yi na kawo da kasa kayi zaman a farkon da ya zo da yin saurara shi ya samu cikakkiyar mutuwa da yin Allah ba da kuma da ke faruwa hakan na su da ke asala a cikin mafarin bayan ta ba da hannar cewa a kuɗi da ake karɓa a kan fannin waya ta ce bane amma ni a fahimta ba kuɗi suke bayarwa ba sai bayarwa ko kuma suna ba da na kusa da wani ko kuma babu na kwasar da kuma kwasar da لوگ ایسے مگر ایسے بات ہے ایسے مگر ایسے بات ہے karuwar da ciniki ba a ba ba shi da ciniki ko da an yi rasu cikin ba a bayan ciniki shi a ciniki ana samun da bawuri wannan ya ba a abin da kimarsa ya yi rasu ba shi kuma ba da abin da ya yi rasu ya yi rasu da ya yi kusa da ya yi kusa da da aka je abin da nake kan kokarin harawa wa da lokacin da nake da mutunci da shi ne ba da kuɗi da wannan ya yi da musulunci shi ne jinta da jinta yadda su yi wajen daidai da daidai da za a yi kuma su da aka babu shi kan wani shi kuma da ke bayarwa lokacin magana to ba ka na naira da kare kuma su da fiya da yi da wani kuma da ba a kare da na fara kare Allah ba ni abuwa da ya kasa wata irin da ya kasa wata. Kada da kake sanarwa ne aka shiga da za ta kamata da gare a kan babba a FPE yola kuma da kan

بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير على كل شيء يا سؤال يا أيها بكم تدخل فينا من الله في نبيها وكفى وكل شيء وكلام الله وكيف أن يفعل ذلك أي من كان قبله وأمامه أليس قبله كباتل الله عليه والولد وجد وجدته فيه وبه قام سجد السرايا ذلك وهو الذي يسجد سجد وصلى في يسجد ورحل يهود وصلى وما الله من سجد الأرض لمن مبايعك على الإيمان والإنفاق ليس أخبار ولا شيء ke kayan da bayan bayan hukunci da kwanwar bayan da mai kwafi kanan da da a kan gada kwafi min da rafa da bayan da za ta ke rafa haka za ta ke nan da wa kuma da mai a wata kira a kan gada kwafi shi ne na sha'a kamar yadda za ta ke rafa ai al'amar mutare da yake inda na sha'a kalmar a nan da ta ke rafa za ta ke rafa نسأل فيه الله أن أحضر الله إليه لمن يريد أظهر المسلم إليه ألا يبين الله إليه للأمام وتكون الله إليه كتب مسلم إليه إياه كما تمنعه هو الذي يقدر على إليه ذلك ألا يكون الله إليه للأمام فيه هي أن نشأ فقال يقول الله يمسك النشأة الآخرة قال إن الله لم يضع في الإنسان yake da wani gwamnatin ma baro ba a duk da rashin da ala shekar ikon kana da ba a duk da ala wa ilimin kuma da rashin kuma sanin na kuma yana da cikakken yana da wanda ya a yi wa rashin kuma Allah bai yi ba yi yi da ku zai yi mai yi da shi da zama zan ta ke ala kamar yadda aka fi yawancin yi haka yake cewa yadda kuma wani wuri wani كما بدأنا أول الذي هو الذي وهو الذي يرجع الناس ثم يعيد هذا ثم بماذا يرضي وأخذ يعيد الناس الأخذ وما نستعين لا تملك ولم يقل منه أنا وأنا الآية على ذكر يعيد بل كان يعيد إليه يعيد للتنفيذ الذي قد تدعوه أن الملأ ko ka ce yunjiu ko ka ce yunjiu duk ma'ana ne ko ka ce albarka ko ka ce albarka duk ma'ana ne da kuma yake da gida da mutum da da إن الله على كل شيء قدير فلذلك على يستحق جميع الأمور ومن ذلك الفقه التي يجب وفيه البلد وبلاد مباركة الأمور يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه الغلبون يا لكي يجب أن تتفعل كما في الآية فيها يجب أن تتفعل وقضى ذلك أبو جبير وكل وزوجته لكن قل في يوم الأرض ينادي ثم تبين أن cikin abin da nake iya tunawa a wannan rana wa amma na yin tafi kalmar sun fi mutum na gida magana Allah ce magana da nake kula da da cikin أو أن يدعو كيف يجيب الله من خلقه وأن يسمع المسلمين يقولون الذي لا يقولون ما لا سبحانه وتعالى فجد في واجب من يشاء أن لا حفظ وجهه أي وجهه تعظيم خلق Allah ya ce yana raba wanda ya fara a kai da shi cikin gadar shi ne zama ta fara mana a kuma wani ya yi wanda ya fara a kai da fara amma yana cikin da wannan fara kuma ko da ce ka sa ba ni in ya ga dama ne ke masa ba ni da dama ne ne ya domin ya ce إن الله يسوق المسلمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا يؤلف بوقت الصلاة التي وقت الدنيا والتي تتناسب الحكم والعدالة لا تتقوا برحمة الله هذا تأتي به مصالح كما إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن يتجاوز إليه فقد إلى جوته كلام يسوع مثل يمكن أيضا ويمكن أن يعمل في به شركا لكن ذلك أيضا يقول يقول

amma da sharadin liman yadda ne wanda ya gina ma da kada da cewa an ce Allah yana gafara da shi ke kare to ka sani ko da yana gafara in kai ne ke sha wanda ya gina ma ba kuma kada da su ne cewa kai kana cikin wanda ya gina ma da haka Allah mai hukunta da cewa in kai ne shawo kabila yana zuwa da wanda ya gina ma mafitar mutum ya ba a wai ويرحم من يشاء رحمته ويهدي قومه اليه ke da kuma har su na وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا

duk wannan misali da suka su gaba da Qur'ani Allah ya zo misali da kaula da amala da ke nuna ba wa mutum cewa mutum ga da Allah ce ba ya zo misali da kaula da ke nuna ba da kan ko ba da su ba ta ke hana yin ba ba su ba ba da ka Allah ya ce ba ke shi wa ma an su ko da shi ku ba yi wa kuma san ba ke ba ku shi ne ma ku ga da Allah da ya wala kuma معناها قد يأتي كفى بجبلان لها حديث الصلاة بجبلان لا يمسك شيء في وما كان الله ليعجزه من في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله قدير ما تكون في ذلك jirgin tidak tafiya wani yana da ikon ya kama ka wani yana da ikon ya kama ka da aka wa ma an yi biyu da ina da kama da ya kama lau kun kuma ma ne ke ba za ba ku da wani kuma bayan ya zai rubuta ka mai wani na wani yau na hukumin su da ke ana Allah su ke gabatar da abin da ya ke da kuma والذين كفروا But if there is a looking, it is not that سلام جل و علا وتذكر يك مصدر ويك جواب ولي عالمين دا كان لفظ الذي انا من الله قال يك مصدر جل و علا ذاك هو الذي يكون في داعي الى قدرته كما هو عالمين الله تعالى جل و علا لكن لا يوجد شيء في بالي ليس من الله جل و علا جل و علا تتكلم في الله تتكلم في الله تتكلم في الله تتكلم في الله تتكلم في الله تتكلم في الله تتكلم في الله تتكلم في الله ina yi littafin da Allah ya ba da da ba akwai da kuma cewa da a tafi da akwai da kuma da na biya da samunan zamanin da da kula suke da kuma littafin da da ta gaba da yau da ta biya da da ne ma da ke da su wanda da gaba su da littafin kuma da gaba su da kuma ta da ya ce da ke ila ila wani nan yadda su biya ma a cikin sun ce mai da ya fama وجود انقضاء الحج الكفر لأن هذه يجوز الذي يتمالك ومن الاختلاف الذي مرات الكفر الذي يتمالك في فرع الجنة ويكتب ذلك الكفر معنى خير الذي يتمالك في فرع الجنة كافر سورة جديد كافر سورة كافر سورة كافر سورة جديد وما تأتي لنا لنا في أمسي كفره كفره من آيات الله كفره آيات الله kuma sun samu cewa ya fa'adi gamuwa da shi gamuwa da shi da jin kansa gamuwa da shi da cewa zai yi kansa wannan kuma su wanda ya fi cikin wuta ko da a ce ba ce kafa muni na ya ji a cikin kawai a cikin yanki na rahoti aliyu na rahoti ya yi kuma zai yi gobe da rahoti Allah shi ka yi rahoti ya kawo shi ya ba na biya ko يا بني أخاكم تحدثوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني يا أخاكم تحدثوا من يوسف

تأتيه ولا تؤمنه إلا تأتيه كما شاء الله ليبين له ليداوم شكره يأخذ الكوبا على المؤمن بها بالقيام إنه يسأل أمر بالله ويحفظه الله إلى القوم الكافرين فأبو أن تأتيه كما شاء الله في فلسفة إذا جئت كما شاء الله إلى ربنا تلك في كم تتعرض إذا مثلا أن إبراهيم nau'i na wasu hana da kafin kamar yadda ana nuna biyu kafin bin ayatin lahi wa min tsawaki don kafa cewa ayoyin Allah da ya aiki kula da ya yi kuma ya kama shi wanda ta kawo ne bai ya الكفر بآيات الله الكفر بلقاء الله اليوم الله جب وہ وہ سے کو نہیں وہ وہ کو کو کو نے ذرا کیا ہے اللہ جب ہوئے

da mutum ramarsa da ta kuɗi wa tashin nan niyama lahu azabun karim azaba da zai suna da mutane da su bayan ne kuɗin da ne sanya da jalbar karim azabun karim ne ma'ana kuɗi ai mu'min dan azabar ba wai aiki da zama da ba a abin da ake nufi wanda aka sa shi a cikin wata zaɓen ya masa da hukumar karim ba ce da aiki tana da azaba tana to idan ka fara da wannan da take amma da ba ta ce ni ne ke gon abata da nan ne ba da mata ne ka fara ni ana so ni da ni ne ne ko na ne ko na ne ko na da ta ne ma na mu ne ba ni ne ba ku ji da ta do ana nan da da da da ne to aga a ta ta mu ne da ba da ba wa a cikin kalamin ibrahim fi kuma a nan ne karɓar maganganun annabi Ibrahim wajen kiran mutanen ba إلى الله ba قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا आपको देख के आपको कुछ ज्यादा बेटा है कि नहीं पता होता है तो ज्यादा नहीं हो जाता अगर वो ज्यादा से ज्यादा नहीं कमाता है तो होगी जैसे हम परंपरा से जरूरी की बात है कि बड़ा तो हमारे आत्मा है तो मुझे बारे में हमारे लेना है तो किया है इब्राहिम हमारे यहाँ पे जैसे मुझे तो होता रहता हम सब पता किए इलाम पर वो कुछ रूप है और उनका ये कुछ होता है ana su ba da cewa ya riga ya kure ya ce yanzu a madadin su san samu ba su su kada hayaniya su kada hatsariya da harkowa dan suna ganin kisa da aka ba za su nasara ba dan shi ne kuma da asali baya fada sai dai ya fada amma wanda zuciya ta gane sai kuma magana fada ina yin hankali da nauyi dalili ya gane shi ne sai fada da aka Allah ba da kuma kan ne wannan dalila ce ta kawo lokacin da aka koyi sai ta yi fada ba shi kullum mutum ya wani yake so a zauna lafiya da yanke fada a fada domin ta hanyar fada a fada a nan ake gane gaskiya a fada muka yi kana da hujja da yawan fada kuma na su ba na cikin hujja a ce da ke inda hujja da ke da kawo amma shi kullum wanda ba ya da gaskiya a biya su kenan da ne kamar yi da hujja da dalili ke kawo ke eh, abin da ba ba ya لا تقول لنا ان الادراك الجاري لا يقول بكتابه مرفوض جدا بلاد يجعل الخط غير ذات بعض العلماء فقد يجوز وتدرس من شيء في هذا لا تقول جدا بكل ذوق او مالكه وكيف ذوق وكما قلت ذوق او مالكه وكيف ذوق عليه اين يجيبه امر الذي كان هناك عبادات وإذا لم يذكر أسماء الذي أمالك ثم لا يعرف يذكره فلا هو أمر في الإعلام أمر في الإعلام فإن يذكره بالسيد ويعمله لا يعمل الأمر فهو يستفيد الكون أو خرجه بالنار وهو لا يذكرها يكون هذا الله ككلمة تكوى ثم أن يأتي كشفا إذا أردت أن يكون هنيا وهو أن يكون وكذلك الله Rasulullah lapar kerana dia ini berubah. Balik ke bukul kain dan ada tulang di lima ayat tersebut. Anak Allah yang ada kita menjadi suatu maka suatu kumpulan bahagian yang adalah suci. Waktu dia ada ini, kau waktu dia tidak guna dengan itu semua atau kita dalam tanda kumpulan apapun. Apa jadi kalau tu dia tak ada ini cinta. Ini mana yang jadi apa kita ini kumpulan. Waktu dia tidak apa ini bayan da su ba ya zuwa wajen kafin cewa Allah idan sun tashi kafin shi a kan kafin su masu kan da suke a kan ba misali ne da su ka farko ya shawa lokacin da zai yi da Allah su ba da sun ta fara wakil shi Qur'an da ya zo da shi shi ne mai wuta tsaki wannan ce kaulul majal wannan shi ne ya ga wakil asatirul awwali tarihin mutanen da wannan ce kaulul lahir waka ce wakil kaza maka dari itu kita perlu tahu mana yang kita ada hubungan dengan mereka kepada anda bawa nama bersumpah Allah yang berfirman dan mengibar kuatnya mengganda ainat imam malikin iman apabila ada iman sudah kesalahan yang mengatakan sendiri ada berbagi apa Allah malikin jadilah sebaik kamu فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فإن آمنوا بما آمنوا إن إيمان الذين قبلوا بالإيمان به فقد اهتدوا أما وإن تولوا إن فاستجاب بايا فإنما هم في شقاق وصفهم ما رزقهم الله وجزاهم به بالغد وليس بالغد وجد لا تبتيه للموت وجد لا تبتيه للموت وجد الموت وجد الموت وجد الموت يربى يجزى عينه فيه واقع وقع الجد وقع جوع ثم عن كلمات الموت هذا أقول إلى الله تعالى شكرا وقع الجد وقع الموت ولم يجعله والانتهاء الصلاة وابتداء قريب وابتداء تدبر الصلاة وابتداء إذ يمكر بك الذين وإذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين από τη λέξη όμως που ειώνες… Έχεις κότο enc 않는 σχέδιο, από τηatory και ήξερες seeing Потen. αυτο dopamine ειώνες… Που δεν τιhero prince ας πatiques τίποτε και μη έσυ ένας τίποτα στη σκηνεύδι… Α partly wo knappen… Μα π Football πρω το��δ importing να το νότogether πανστε遠 είναι, διότι πάντε τα π intellectually με με semiconductor, το προ ropesapo 북 π debrόκ τους δουλέψτε είναι το πιο 但是他们这些，他们因为经常熬夜的原因，但是如果这些关键的指标到了的话，这些都是在两个社保政策的建议范围内的，但是这些不行的，不是社保政策的建议都是这样的。等到我真的自己要独立的时候，不是社保，我实在都是这样的。但是这个事情如果通过政府呢，是必须解决的。我开始找他，不想找这么多这种人。 da aka yi za Allah ba da da ba ba ba ba ba وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يهودا كيف دارت قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هذول الشيء الجنة وهذا الشيء الجنة إذا نجد وهذا الذين بالكيف إذا نجد كيف يجب أن يكون هناك إلا أن يكون هناك جزاء المتقين كل صلاة كل مغفرة يتفقهم جميعا تحفظهم جميعا وقلوبهم شتى قلوبهم شتى ماذا تظن في الجنة؟ domin ba su da abin da zai kulle su ba su da abin da zai hada ya abin da zai kulle su da ne su ne tauhidin Allah že že yana da shi a cikin mutane ne rubuta addinin musulunci da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta yi da suka wata ibaya da za a yi wa kana že ba da že annabi Ibrahim da dukkan wasu sahabbai da ke zamani da wani annabi Allah ta bayar da wannan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mata ne da wata annabi Ibrahim že ke hukunci da wani sani ni ko wani mutum ko dubu daban wani mutum ke bani ko kuma daban amma da sani cewa ke ta alƙur'ani amma da shi ne wa qalu kullu wa qalu bari'u tare da shi ba ruwari da suka ba dan kita pada kedua itu tentang da shi a ƙarshe shi ne sanin shi amma cewa ta hanyar ne ko na قالوا ابنوا له بنيانا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا بالكفي يكون يكون تبدا ايمان ولا ولا تبدا ابنوا له بنيانا وإنما قولوا به إذا ضربوا شيء يقول لك ya zo duk ya fada da ya ko ya yi duk ya kula wani duk bai kare da bai ke bar bai ka ba ko da kore a ga ko da ko ne da da ba bayan sun zarta da cewa ne za su gona da Ibrahim alaihi salatu sannan wani rufi da shi ne har suka zartar da wannan mataki ko wannan shafa da suna da su ko annabi Ibrahim shi ne suna cewa in sun yi haka ba daidai ba tare da ka ta samu hukun ta bar maka kuma wani yana yin ma daidai ne sai suka ce har da kuma wasu ru قالوا أنفقوا وانظروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.

فجعلناهم الأخسرين domin wadannan da shi ya rasa da rawa malamai su ke lokacin da wata ta kawo su da da tsohon ruwa da yake sama baya iya biyu ta wa shi ko da yake wata ta kawo su kusa wannan wata ba yadda za a yi wata dan adam ya yi da cikin ya rasa lafiya ai bai ba da kariya ta ke yi ga irin yadda ya wa Allah da ta ta Allah da ke ba da tallafi da adami da kariya da ta ke ba da tallafi ya ta ba cikin hadisi lokacin da suka shirya za su je ba da Ibrahim suka kawo ta bayan suka hauta ta da gare ta sai ta jefa su daga nesa da suka yi amfani da wani da jefa abu daga nesa da su mai yau da wani da aka shirya za su jefa da daga nesa da su kuma ba su yi da da kuma lokacin da suka jefa shi yana cikin tafiya ta kuma mutar sai ya shiga wuta ya Allah su tafi tuka tafi ke haƙƙu na Allah ko ne ba wannan haƙƙu na Allah ko ne ba ne ba ne ba ta zai yi ba da cikin tafiya Allah ya yi ba Allah ya na Allah ya na ku ni juga Bumi bahasa yang sudah mempunyai Maka mempunyai modifikasi Jadi kita sebenarnya itu pakai apa Pada saya yang ada dalam dalam Mempunyai sedikit Mempunyai dari melakukan Atau salah atau apa Dari dari melakukan pembelah atau apa Dari dari melakukan kepada Dari apa Itu mempunyai yang kuning Mempunyai dengan kuning Jadi dapat kita minjau lah Dan kita minjau leader today that they need is the RP from Shashi Mahotra today. Just like that, it is Nava Mohi and I said that we wonder how the Sunni and we wonder how the Sunni. That's the Imam Ali Yusufai who said that the Mateo Kata was the Kuka, she was a man in Jaka, she said that they were like, I was in Jena King Session. Yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana na da yake shi ne idan aka yi tsananin zafi a gari kukar da inda za su fasa wuta da ke kai numfashin da zafi wanda ya nuna cikin numfashin da take akwai nan zafi sannan idan aka yi tsananin zafi kukar da inda za su fasa na ma wuta ta nan ke kai numfashin da mai yasa ne na akwai ne ma cikin da da ka wuta cikin da akwai tsananin zafi akwai tsananin zafi sai dai tsananin zafi na shi ba kuna ne wajen yin yin kuna ne da Abuja ke cikin wuta ke gaba da sanyi ko ya zuciya ko ne da daga fara wuta wuta ke ba da sanyi wuta sanyin mai mai ke ba da shi wuta da ka wuta ne ke wuta sanyin wuta kuma idan kuma a ƙarshe sanyi yana yin aiki ke da wuta shi ma ke kuri ba da aka kaji da ana yi da kuma sanyi ne wata ne da ke amma wasu ranar sanyi mai hannu ala yi ba da annabi ba malamai su ku sani ne a mutu shi ta ba da da ba da ba ko ta ta ta ta ta ta ta ta da yadda yake yi kai shi na za ku har ki an ba mu kai ba ta ba ta wata wata ban ki da huta dai ita ma makura kuma ni ake ba ya ta mun kuka yi da ban ki da huta kuma ban ki da huta yadda yake so to ka ba tun da ba yasa za ku ga a al'adar kafin yana da shiga aljanna ya ta dai da kuma da ba da shiga aljanna amma ba da kuma da shi da وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وجد منكم باب وجد منكم إلا واردها فإن يوم الدنيا إذا فأنا لا ربك أقول مرضية وأنا أنصر لي من الخير وأقوم لي ولولا يا إلى يا أكثر من الحول قوة يكون النبي من الحول إليك كبايا بايا أنشد في مديرة تجمع التقوى إن الله لا يسمعون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون da yake da sarfafinsa ko numfashinsa ba su ba su da da su amma kuma da a da ba su da da da da ta sai da da da yake to an yi wani babu labari ba tun da yin a rayuwa ta da kuma yin da biyu ne ta ba a yin da aka zama da kwanciyar hankali da kuma irin nan ya sai ya ne ya gara da yin da suke ana yin da ya fara da kuma fiye da suke malamai da kuma wani ne na nuna yang sudah dimaksudkan dalam Al-Quran itu memiliki kepada Allah. Jadi dunia selalu memiliki keinginan dari saya Allah di sini. Ada di dalam dunia keinginan dunia. Makanya di dalam dunia jika itu iman itu sudah dilakukan. Bagaimana sekarang itu akan dilakukan. Orang tahu. Di dunia yang sama Allah ketika da ku ne ki na cewa Allah ba ki da shi ne idan yi mutum ya taimake ba wanda ya ya kuma yi ko ya ga kanka idan kuma Allah ba ki da shi ya kare ka daga cikin duniya da ba ki da shi إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الذين ينصركم الله إن ألا يتمكن فلا تنسوا قولي إجابة وإن يتمكن فلسوا ألا يجاري لكم يتابعوا وقد نصيبكم من بعده وقد يشغل به حكم لا هو أن لا يتوكل المؤمنون ga matsayin ta ya tsaya kai ba shi ne ta yi yi yi yi

cewa wai Allah ya san kuma da malaikun ba ya ji ba kana ne mun ko ko ne ya san da ko ke shi amma da wannan da ke da wannan da ba malaikun da zai kana ne mun ko ko ne ba wa ne da da ke ne ko da ke ba wannan da ke ba kuma ya da ya da ko ne ne ko ko ba ne ko ko ba ne ko ko ba ne النبي إبراهيم يأمرنا ولا يكتبنا ما يشترك مرة واحدة من الشركات لكن لا يكون الله ولا يكون إبراهيم يأمر الله بالشفاء فأبيت أن لا يكون الذين قال لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله

ألا يشتغل قال لا تبرك من الأمر به هذا هذا الذي فضله بنعمة من الله ورضوانه وفضله لم يكن يستكون يتغنى يقول لك أبيت في شهرك لا تولى من الاستنتاج الذي يكون في يوم لا تقوم على الاستنتاج الوقت المرتبط الوقت الظروف كان عبارة عن عبارة عن duk lokacin da wani abin da kuma ta dole da ta ina cewa hasbun Allah wa ni'mal ba sai ka ce da ba ba sai ka yi adadi ba ba sai cikin dare ba kowane lokaci ba sai kana da ƙarfi ba kowane lokaci abin da kuma ko ba a ya ba ba da zuwa ce hasbun Allah wa ni'mal wannan da ya ne ba su da san Allah sallallahu alaihi wa sallam da baya kariya Allah yana amince da mutane da abin da suke faruwa da idan suna wurin fasin Allah su yi kuma ana da ne a ciki a da ta ko bari kana kanana ta ba ko kana da gauriya ta ba da yake fi da zuci kana da mota da fasin kai ko da ake so su yi wani fasin su yi wani ومن جيش ما انزل الله من الناس لئلا يتخلى عن الكبرات الكبرى ذلك التي سبقوه فيها وتستقيم لأجلها لأن جعلها عليه فرجا وسرا لأن يديه تدعيه أن يكون إن في ذلك الذي يتمك أي من ذلك الناصية الكبرات على يدها لآيات عظيمة هي لا يمكن أن تكون من الأسود إلا suke game da Allah Ibrahim ma a yi? wani a cikin girman ka wanda tsamari na ƙarshe ma launi ba ta da an faɗa wani abu da yake ba Allah ya karbi ka wa in sha rawi manna kuma Allah a madadin mutum ta yi wa Allah Ibrahim wani gani wani wajen shakatawa da hutawa a cikin a wani yanzu na mutuwa don dai Allah ya kula da wa hana

dan mungkinnya ada di lain kita akan juga pakai air untuk minum dari orang air itu seperti kita dan sudah seperti yang ada untuk dari sini di kota biasanya masih menunjukkan kita kita tidak pernah mengingatkan kita bahwa orang orang ini Al-Quran Allah berkata kita semua sama Allah Allah tapi kita menjadi kita kita menjadi kita kita menjadi kita